Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. a yanar intanet ma kuna iya jima duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a masu mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ne ke farin cikin muku marhabin lale cikin shirin dare daga nan sashin hausa na murya amurka ba labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma jawabai daga dattawan arewacin najeriya kamin nan za ku ji Allah wadai da wasu 'yan jamhuriyar Nijar suke yi wa wakilan majalisar dokokin ƙasar kan yunkurin su na soke dokar da ta hana su yin kwangila Amma yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna. To tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Abokan hamayya a neman shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suna sake bin wasu jihohin da suka ziyarta tun farko kafin jibi ranar jefa kuri'a hakan ko ba zai rasa nasaba da tasirin da jihohin suke da shi ba a zaben kawo wannan lokacin dai kuri'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa 'yan takarar suna keke da keke ne a jiya asabar donald trump ya tafi arewacin carolina florida colorado sai nevada kan ga kamfe din na trump din ya ce zai yada zango a minnesota wadda al'ada jami'ar democrat ce ta saba lashe wannan jihar sai dai kuma bayanai sun bayyana cewa trump din yana biye da hillary kusa da kusa a wannan jihar shi kuma mataimakin donald trump wato gwamnan jihar indiana mike pence ya tafi yakin neman zaɓe ne a wisconsin shi da kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan wanda ɗan asalin jihar ce sai dai kuma tana hillary tana gaban trump da tazara mai yawan gaske a wannan jihar trump ya kasance wato ya so ya kasance a jihar ta wisconsin amma kuma sai tawagar kamfe din su ce an soke wannan tsarin haka kuma tawagar kamfe din trump din ya soke yunkurin ziyarar da trump ya yi na kaiwa jihar new jersey bayan an samu labarin cewa hadman gwamna chris christie sun biyu a ranar juma'a sun yi yunkurin haifar da cincirin don abin hawa domin musgunawa babban dan jam'iyyar democrat ita ko hillary clinton ta kwashe tsawon ranar jiya asabar ne a jihar florida jihar da bisa al'ada take da ɗimbin tasiri a zaben na amurka idan ma ba a manta ba a cikin shekarar 2000 ita ce jihar da kur'unta sai da alkalan babban kotu na ƙasa suka yanke hukunci akan cewa wanda hakan ya sa george w bush samun nasara akan abokin karawarsa mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar democrat na wannan lokaci wato algo batun 'yan gudun hijira da kasashen turai da batun barazanar da 'yan ta'adda ke yi a sassan duniya daban-daban sai kuma wasu mutane da yawansu ya kai miliyan goma sha ɗaya sun shigo na amurka su ne batutuwan da suke sawun farko na 'yan takarar amurka da ke suke ta kamfe a kansu da jam'iyyar democrat da takwaranta na republican kowanensu na da manufa ta daban akan abin da ya shafi harkokin shige da fice a kasar wanda hakan ya kara wa 'yan takarar goyon baya daga cikin masu jefa kuri'a yayin da kuma hakan ya bakanta ma wasu sai dai duka 'yan takarar sun yi matsaya akan cewa za su kare tsaron kasar wanda sai manufarsu ta shirin shige da fice ya zama karɓaɓɓe daga 'yan ƙasa da ma duniya baki ɗaya to sai dai a satin ta gabata donald trump ya shaidawa taron magoya bayansa a new mexico cewa shugabancin hillary clinton fa zai sa miliyoyin jama'a su tsallaka bakin iyakar amurka ba bisa ka'ida ba wanda hakan kuma zai iya haifar da ƙarin ayyukan asha a cikin ƙasa. ita ko hillary ta ce shirin trump game da baki wanda burinsa shine ya kori jama'a cikin amurka ba abin da hakan zai haifar sai raba kasar daban-daban kana ya raba iyalai da 'yan uwansu wannan batu dai ya sa clinton farin jini a cikin 'yan latino ko kuma hispaniyawa waɗanda kuri'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa tana da kashi uku shi ko trump na da kashi ɗaya a cikin waɗannan mutanen hillary ta shaidawa taron 'yan hispaniyawa cewa amurka kasa ce da ke da baƙi kuma suna ba da gudunmawarsu a sa'ilin da take wa taron shugabannin hispaniyawa jawabi ta ce su abokan juna ne su iyalan juna ne kana makwabtan juna ne domin idan suna amurka tamkar suna gida ne wannan dai yana ɗaya daga cikin saƙonin da ake fatan ta sake jaddadawa wa taron hispaniyawa a arizona labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc 'yan sanda a ƙasar turkiya sun yi amfani da bututun ruwa mai zafi da hayaƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu zanga-zanga na nuna kyamarsu game da wasu 'yan jarida da aka kama wanda yana ɗaya daga cikin yunkurin da gwamnatin ke yi na kame mutanen ta ce suna da hannu a yunkurin juyin mulkin watan juli na wannan shekara wanda bai yi nasara ba an dai fara wannan zanga-zanga ne jim kaɗan da mahukuntan ƙasar suka fara shari'a 'yan jaridan nan tara da aka kame na jaridan kumhuriyat masu gabatar da ƙara dai sun danganta jaridar da zargin goyon bayan malamin nan da ke gudun hijira a ƙasar waje wanda gwamnati ke tuhuma yana da hannu a yunkurin jiwon mulkin da bai nasara ba har wa yau ana tuhumar 'yan jaridan da alaƙa da 'yan tawayen kurdawa da ke faɗa da gwamnatin ƙasar ya dai jaridan kumhuriyat kusan ita ce kaɗai jaridar take caccakan shugaba recep tayyip erdogan wanda ya kaddamar da gagarin murkushe mutanen da yake ganin suna da hannu ga yunkurin juyin mulki a kasar domin ko kawo yanzu an kame mutane sama da dubu ɗari da ake tuhuma da hannu a yunkurin juyin mulki cikin su har da malaman makaranta 'yan jarida 'yan sanda da ma alkalai wannan matakin da turkiya ta ɗauka na kame mutane ba kautawa musamman na baya-bayan nan na 'yan jarida da wasu 'yan majalisar dokokin kasar. da suke 'yan kudawa ne ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban na cewa ƙasar tana take haƙƙin bil'adama dubun dubatan 'yan ƙasar koriya ta kudu ne suka yi zanga-zanga a jiya asabar a babban birnin ƙasar suna neman shugaban ƙasar park john da ta sauka daga kan karagar mulki biyo bayan abin fallasan da ake zarginta da aikatawa ita da wani na hannun damanta da kuma mai bata shawara manema labarai a kasar ta koriya ta kudu suka ce wannan zanga-zanga shine irinsu na farko da aka jima ba a gani ba a babban birnin kasar wato seoul wanda ya nuna kyamar gwamnati 'yan jaridan kasar sun ambato jami'an 'yan sandan kasar na cewa mutane da suka fito wajen wannan zanga-zanga ba za su gaza dubu hamsin ba sai dai kuma a waje ɗaya waɗanda suka shirya zanga-zangan suna cewa adadin yayin ninkin abin da 'yan sandan ke cewa masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da ƙyallaye da aka yi rubutu a kai iri daban-daban da ke da kalamai na sukan lamirin shugabar kasan ciki ko har da cewa ta ci amanar kasa masu zanga-zangan dai sun taru ne a wurin da ake kira dandalin hahu su dai waɗannan masu zanga-zangan sun kwashe sa'o'i da dama kafin daga bisani suka fara watsewa da kansu kafin dare ya nausa rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda da yawansu ba zai gaza dubu ashirin ba su ne suka kasance wurin wannan zanga-zangan domin ganin sun hana masu zanga-zangan kaiwa ga ofishin shugaban ƙasa ko kuma gidanta wanda ake kira shuɗin gida kuma yake ƙasa da kilomita biyu daga inda masu zanga-zangan suka taro sai dai kuma a waje ɗaya an gudanar da addu'o'i a wasu birane da gundumomi da shugaban take da goyon baya a daidai lokacin da ake gudanar da wannan zanga-zanga a babban birnin ƙasar wani babban hafsan sojan iraki ya ce sojojin da ke kokarin ganin sun kwato birnin mosul to yanzu haka sun yi nasarar fatattakan 'yan kungiyar is zuwa wajen kasar ta gefen kudancin birnin abinda sojojin kudawa suka ce yanzu haka tutar kasar ta iraki aka kafa a wasu gine-gine da ke kusa da tashan jirgin saman masul yanzu haka da sojojin iraki sun yi nasara a yankin gojali da ke yankin gundumar masul inda suka kori 'yan tawaye na is da suka kwashe shekaru biyu suna rike da shi wakilin kamfanin dillancin labarai na associated press da ke kusa da yankin na gogjali ya ce an daɗe a jiya asabar ana taba ta kashi a lokacin da is ta yi yunkurin kwato yankin da ya suɓuce musu zuwa hannun sojojin iraki a ranar talata da ta gabata prime minister ƙasa haidar al'abadi ya ziyarci sansanin a kudancin musul ɗin kuma ya ce yana ɗauke da saƙo ne na 'yan musul wanda 'yan da'ish suka yi garkuwa da su abadi ya ce kar su damu domin ko za su 'yantar da su sai dai ya ce sai an kara hankuri domin ko su ma yan kungiyar ta is da gaske suke yi domin ko sojojin iraki na fuskantar babban kalubale na murkushe su ciki ko har da binne bamamai da yan is din ke yi a gefen hanya haka kuma sun girke motoci da bamamai waɗanda ba a san da su ba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ƙoƙarin inganta harkokin ilmi musamman na ɗiya mata, Bankin Duniya ya ba da tallafin kuɗi dala miliyan ɗari domin haɓaka su ga jihohin arewacin Najeriya biyar ciki har da Kaduna. Daraktan kula da makarantu a ma'aikatar ilmi ta jihar Ɗahiru Musa Ancau ne ya bayyana haka tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. A Bankin Duniya ta zaɓi jihohi biyar Kano, Jigawa, Sokoto da Katsina. Ta ba su dala miliyan ɗari kaduna ta samu dala miliyan 20.7 waɗannan kuɗaɗe eh, mutane bankin duniya ta bayar ne domin inganta harkan ilimi amma mafi ƙarfi ta ɓangaren mata ta ɓangaren mata ɗinnan shine akwai kuɗaɗe da aka ware musamman da za a ba makarantu don su yi 'yan gyare-gyare akwai kuɗaɗe musamman da aka ware za a zaɓo yara 'yan mata waɗanda sun kasa zuwa makaranta ya Allah saboda iyayensu ba hali ko kuma saboda wasu matsaloli saboda haka za a ringa biya musu kudin waɗannan makaranta har ila yau akwai kuɗaɗe da aka ware na musamman da za a ba mata waɗanda suke ƙoƙarin su je su karo karatu misali kana da karatun shaidan karatun ka ya tsaya kawai na secondary ne ko grade 2 za ka iya zuwa yanzu ka je ka UNC za a biya maka kuɗi so waɗannan abubuwan sannan kuma akwai kuma eh, koyarwa da sauran tarurruka na ƙara ma juna ilimi duk waɗannan kuɗi da su za a yi haka saboda an fahimci cewa kamar yadda ƙasashen inyamurai maza ke kin boko mu kuma na in kai arewa mata ne ba su damu da zuwa boko ba saboda al'adu to wannan yasa aka ba da karfi ga bangaren mata saboda ai yawanci wannan kudin zai iya jawo uba ya ce oke to yarinya mai ki dauki tallan gyada ko ki dauki tallan kananzir je ki makaranta ga kudin makaranta ma da ake tunanin za a biya gashi wata kungiya ta kawo a biya miki wannan zai taimaka yara su je makaranta zai taimaka yara su zauna a makaranta zai taimaka a samu ƙarin ingantuwan ilimi da sauran abubuwa da dama ina aka kwana da zancen maluma da aka ce ba su zuwa wurin aikinsu raba malamai zuwa makarantu ba karamin aiki ne babba ba katon aiki ne dalili shine kowa dai dan fara girma shi dai yana so ya zauna kaduna kowa ya dan fara girma yana so ya zauna kaduna kuma dukkan mu nan daga kauyuka muka taso an ce wani primary dina secondary dina daura duka ba wasu manyan garuruwa bane haka to amma yanzu kowa ya dan fara aikin sai ka ja shi yana so sai ya zauna Kaduna wannan matsala ne a gare mu babba amma ana nan tare da taimakon Allah da taimakon shi wannan kwamishina namu za a samu a ci nasara in ka ɗauki misali ai jihar Kaduna ta ɗauki malamai dubu biyu a ɗan tsakanin nan Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Har yanzu muna kan batun zaɓen Amurka ne kuma a cikin shirin da ya gabata. Mun tambayi baƙonmu ne Farfesa Yusuf alasan yadda ake haɗa hancin sakamakon zaɓen a bayar da shi bai ɗaya ganin cewa lokuta daban-daban ake jefa kura kuma ko jiha na nata dokar rashin lokaci yasa farfesa bai ba mu ansan wannan tambaya ba amma yau da wannan tambayar za mu fara kafin mu shiga wasu batutuwa farfesa na ce ya za a haɗa hancin zaɓe a bayyana shi bai ɗaya tunda ko lokacin jefa kura ya sha bamban daga wannan jiha zuwa waccan jihar a ba a bayarwa kai saboda akwai lokutan da ake warewa kamar yadda na gaya maka na kowace misalin a precinct idan sun yi sun kai wannan zaɓe za su mika wa nan ofishin sakatare na state inda wannan bayani kuma har ila yau dama injina ko kuma shi mashin ya riga ya sanar da ofishin secretary of state na cewa a jihar mizawar kamar misalin ƙauyen mu Remo da muke magana hmm. da akwai an jefa ƙuri'u kamar misalin ɗari biyar to kaga wannan ana ana gama rufewa mashin din nan ya riga ya tattara komai da komai ya mika kuma sannan har ila yau su kuma wakilan zaɓe da komai za su tabbatar cewa eh sun dan akwai adadin ƙuri'un kaga ne da aka bayar za a tabbatar cewa eh ƙuri'un nan kaza da aka bayar haka ne sun tabbata sai sun kirga komai kafin su bar gurin nan haka kuma sunaye za a zauna za a ƙara duk takardu da aka bayar ga inda za a je a sa su ambulan ga inda za a tattara wannan abu sannan a je a sa wannan akwati a rufe sannan a tattara a ba wakilan zaɓe da shi da 'yan sanda suna kallo a tattara a kai option da ya kamata a kai na wannan ƙauyen ko unguwar ko garin sannan kuma wanda za a tattara a kai option zaɓe a gobe da safe. To da ƙarshe prof duk da yake mun yi wannan magana a shirin shirinmu da ya gabata kuma da kai muka yi wannan magana ba yadda za a yi a yi maguɗi batun satan akwatin kuri'a ma bata ma taso ba. a gaskiya ah. zancen magudi bai ma tashi a ƙasan nan ba a ah, zancen cewa kamar yadda ka tambaye ni ɗazu cewa mutum zai iya zuwa yayi yi zaɓe sau biyu ko sau uku so ba ma zai taɓa yiwa ba saboda me kai kanka bayan ka yi zaben an ce maka ka koma ba ka koma ba saboda me ka san ka'idar ah, hukunci dan an kama ka da shi za a yi maka nan ba shakka suna kama mutum a nan ba abin za ya maka illa a sa maka ankwa daga nan sai a gidan yari ba wani ka san wani wani ya san ka a zancen sanin wani ina ai sai dai abin nan gaskiya ka tabbatar da kai anan so ka ga zancen wannan furici hmm. da shi Mr. Donald Trump yake ta yi hmm. wanda su kansa 'yan jam'iyyar su na Republican sun fito sun yi kar da Allah wa da su in ka tuna yawanci kamar su sakatare na zaɓe na jihohi su suke su suka fito suka ringa fara faɗan cewa Mr. Trump wannan abin da kake faɗa fa zancen banza kake yi mu a ƙasar nan ba ma irin wannan ba mu ma san wannan zancen magudi da kake faɗa ba. Secretary of State na misalin hasin jihar Ohio mm. shi ya fara fitowa ɗan Republican ya fara kai karya wa shi abin Donald Trump kara yana nuna masa cewa wannan zancen banza yake kai baka ma san abin da ake ciki ba mu a kasan nan ba mu haka suna kare mutuncin zaben da kuma kasar gaba daya saboda suna ganin cewa amerika tana kururuwa da zancen kasa ce ta demokradiyya to shi kuma yanzu gashi wannan ya zo yana zancen cewa tun ma ba a fara ba an riga an yi magudi to ya za a yi magudi abin da ma ba a fara shi ba tukuna to kaga wannan ba ma abin da ma zai yiwu ba ne daga batun ba da sakamako kuma sai nawa ya lashe zaben domin a zaben amurka ba yawan kuri'u ne sau sautari ke zamowa mizanin auna wanda ya ci zaɓe ba a nan kuma na gaito abokin aiki na ne wanda kuka saba jin mu da shi a wannan fili domin ko ya jima yana jefa kuri'a wato ibrahim alfa ahmed kuma na fara tambayansa ne shin menene mizanin da ake amfani da shi wajen bayyana wanda ya lashe zaɓe musamman da aka rika cewa dole ne sai mai son zama shugaban ƙasa ya samu nasara a wasu keɓaɓɓun jihohi wato wannan al'amari da kake faɗa kusan haka ne amma kuma ba haka ba ne a bari maka misali a na san kana magana ne kan batun zaben shugaban ƙasa eh. inda ake cewa kamar za ka ji ana misali za ce ba taba samun wanda ya ci shugaban ƙasa ba sai wanda ya ci jihar ohio eh. ga misali sai ka ci wannan jiha hmm. wato abin da ke faruwa shine akwai jihohi guda hamsin a amurka jihohin nan kamar yadda muka san jihohi suke a najeriya kowace jiha tana da yawan mutanen da ke cikinta a wata ce miliyan goma wata miliyan biyar wata jihar ma suka ga mutane miliyan biyu ne kawai to a nan amurka wato kowace jiha wato ba kai tsaye ne mutane suke zaben shugaban kasa ba idan ka je lokacin zaben shugaban kasa abin da ake rubutawa a jikin ƙuri'ar ka ita ce ka jefa mawa kake so ka jefa ƙuri'a sai a ce mazaɓa ko kuma wakilan wane-wane ɗan takarar jam'iyyar da alam misali a ce wakilai a turanci abin da suke rubuta shine electors hmm. wato electors for sai a ce hillary clinton ga misali ya takarar jam'iyyar democrat ko a ce electors for sai a ce donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican to kowace jiha akan ba ta yawan irin waɗannan wakilai akan kasafta su ne akwai adadin su akan kasafta su daidai yawan mutanen da suke wannan jiha ɗin a misali jihar california ta fi kowace jiha a nan amurka yawan jama'a saboda haka tana da irin waɗannan wakilai masu zaben shugaban ƙasa guda hamsin da biyar ne sai jiha kamar texas mai talatin da wani abu ko jihar new york ko jihar florida a ko pennsylvania wato daga cikin manyan jihohi da suke da yawan jama'a kuma suke da irin waɗannan wakilai da yawa to abin da ya sa kaji ake ce sai mutum ya ce jiha kaza ko a jiha kaza ce in bai ci ba zai faɗi ko kuma in ya ci wannan jihar zai ci shugaban ƙasa abin da ke faruwa shine akwai jihohin da an riga an san cewa a duk yadda abu zai juya akwai jam'iyyar da take ci misali jihar california jihar new york a jihar maryland a so new jersey da makamantansu irin waɗannan jihohi an riga an san cewa duk abin da ya faru waɗannan jihohi ba sa zaben kowa sai ɗan takarar jam'iyyar democrat saboda haka sai a ce musu waɗannan sai a ce musu solid republican akwai jihohi irin su texas irin su louisiana irin su mississippi alabama irin su georgia irin su indiana uh, irin su utah waɗanda an riga an san cewa tun dama jihohi ne waɗanda duk juya da za a yi jam'iyyar republicans ke zaɓa saboda haka sai a ce musu solid republican sai a auna yawan wakilan da waɗannan jihohi suke da shi sai sauran jihohi ma sai a auna yawan wakilan da suke da shi to sai kaga cewa kamar waɗannan jihohi yanzu alam misali kana zaune a jihar maryland hmm. sau nawa ne kaga donald trump ko hillary clinton sun je sun yaƙi neman zaɓe a waɗannan jihohin a wannan hmm. jiha ta maryland babu saboda an riga an san cewa ga jam'iyyar da za ta ci wannan jiha saboda haka idan aka raba waɗannan jihohi wadda wannan jam'iyya ce take da tasiri waccan kuma ɗaya take to sauran waɗanda suke tsaka-tsaki su ne wanda watakila su yi nan watakila su yi can to a cikinsu ne ake yakin neman zaɓe to in mutum ya auna kamar wanda yake da su a hannu ya tabbatar yana da su a hannu sai ga cewa wasu jihohi kuma ya kamata ya je yakin neman zaɓe sai su iya haɗa wakilai ɗari biyu da saba'in da yake bukata ya zama shugaban ƙasa. to ibrahim kana ganin wannan batu na imel da ake sake tarowa duk da yake ba a ce komi game da shi ba wato yana nufin ba tuhume ta ba ko kuma yin wani abu takamaimai a kansa yana iya yin wani tasiri game da wannan zaɓe gaba ɗayansa idan muka dube shi ai babu wani abin da abin da kawai zai shafa shi ne kamar yakin na zaɓe da tun farko dama jami'ar republican take game da hillary clinton shine cewa wato ita ba kamar amintacciyar mutum ba ce abinda suke faɗi kenan kuma wannan labari na batun imel ɗin nan sai ya sake karfafa wannan batu da 'yan jami'ar republican suke cewa ba ta da gaskiya abinda kawai kenan ta yadda wannan batu kawai ya shafi wannan zaɓe kenan amma kuma batun imel ɗin nan ba wai an ce ta aikata wani laifi ne ko kuma an same ta da wani laifi ba ba a ma tuhume ta da aikata wani laifi ba cewa kawai aka yi an samu wasu wasiƙu na email a cikin wani kwamfuta wanda wata hadimata ta taɓa yin amfani da wannan kwamfuta ɗin kuma ana jin cewa suna da alaƙa da ita ba wai an ce wai ko a wasiƙun nan ma watakila suna daga cikin waɗanda aka bincika tun farko kuma tana yiwuwa ma cewa waɗannan wasiƙun imel ɗin wasu wasiƙu ne kawai wato kamar hira tsakanin su haka ba wai an ce me ga wani laifi ba dama tun asali batun imel da ake na imel ɗin na hillary clinton ɗin nan wato batu ne na cewa ta yi amfani da akwatin imel ɗinta na gida ba na ofis ba domin ta rika a aikawa da karɓar saƙonni waɗanda suka shafi gwamnati kuma fargaba ita ce cewa watakila akwai wani abu na sirri na gwamnati wanda zai iya fita saboda ba ta amfani da akwati na gwamnati sai nata na gida to kawai dama baya ga hana shugaba muhammadu buhari izinin cewa bashin kuɗi kusan dala amurka biliyan talatin da ƙasashen waje bisa hujjar babu bayanai masu gamsarwa majalisar dattawa ta kuma dakatar da batun ɗaukan matasa dubu ɗari biyar aiki a najeriya wakilinmu madina dauda ta haɗa mana wannan rahoto na musamman daga abuja daga dukkan alamu wannan yunkuri zai jawo tsaiko a wajen cika alkawalin da gwamnatin apc ta yi a lokacin da take yakin neman zaɓe a faɗin ƙasar nan inda ta ce za ta fara da samowa matasa dubu ɗari biyar da kuma mata miliyan ɗaya ayyukan yi sanata allen dume shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa e muna gudu ne akan kar a zo a sake taka mugun don an yi daga baya in kin ko zamanin sojoji an yi operation feed the nation amma don ba tsari bai tasiri ba an zo an yi mamsa don ba tsari mai kyau bai tasiri ba an zo an yi a lokacin wannan gwamnatin an zo an yi showafi da aka kara kudin mai shi ma bai tasiri ba don ba tsari mai kyau an zo an yi abin da wai suke kira you win shi ma bai tasiri ba don ba tsari mai kyau to yanzu shi gwamnati nan na canji na shugaban kasa muhammad buhari don kusantar da take tare da talakawa ta yi tunani a kan cewa yara matasa wanda suka gama jami'a a ɗauki dubu ɗari biyar a basu aiki mata a ɗauka masu ƙananan karfi miliyan ɗaya a basu aiki yara miliyan biyar da rabi a basu abinci a firamare sa'annan masu sana'a guda dubu ɗari hudu su ma haka to a karshe dai an ware kuɗi makundan kuɗi biliyan 500 don wannan ɗan kuma an fara niyan za a tafiyar da wannan abu sai muka fuskanci akan cewa ana so a sake koma irin hali na da wanda kawai daga an sa ware kuɗi haka abun da suke sa ido a kai shine nawa za su samu a ciki ba kawai nawa za a samu a yi ba tun da fari da kuskuren da suka yi suke nan suka fara kawo maganan consultant wai a ɗauko kwararru daga america daga world bank su zo su yi aiki a nigeria in kwararru ne ana nema muna da kwararru a jami'o'i na nigeria a abu muna da kwararru da yawa a university of maiduguri muna da kwararru kuma banda haka in dai za a ɗau malamai ba zai tasiri ba a ce yanzu eh, hukumar ilimi wato ministry of education da ubec wanda suke haɗin gwiwa ta ma tun da da malamai da kuma ƙananan hukumomi da ƙananan da jihohin ƙasan dole ya kamata suna cikin wannan abun kuma a samu kamar sakatariya guda ɗaya wanda za a yi wannan abun ba su taso ba a ƙarshen ma abun da ya sa na tashi da wannan magana shine sai suka kawo a kan cewa idan kana so ka samu wannan aikin sai ka je eh, ka yi amfani da yanan gizo ko mai ake cewa yanan gizo ka je ka yi rijista to ina ba kauye zai wanda yake zama a karkara ina ne ya ga telefon ko kuma yanan gizo bale ya nemi aiki to sai dai mai ba shugaban kasa shawara a harkar tallafi hajiya maryam uwais ta ce wannan mataki da majalisar dattawa ta dauka ya zo da bazata mu a tunaninmu in aka yi da fom fom karkara zuwa wajajen nan wajen dubu tara wards yaya za a yi a hada za a musguna wa mutane akan fom din nan za a sayar da fom din nan za a hana wani a ba wani shi ya sa muka ce mu amfani da yanar gizo kuma su da yawa gwamnoni yanzu kowane local government fa mun samu mutane ta yanar gizo din yanzu kowane state a kowane suka fi mutum dubu da eh, suka yi application ta yanar gizo kuma kowane local government akwai mutane abinda gwamnoninmu suka yi da muka gaya musu muka ci ga abin da muke bukata mu yi muna so mu yi da yanar gizo kuma ba ma son mu yi yanda mutane za su ce a mu ne masu abin nan muna son kowa da yake da daman neman aiki ya nema ba sai ya bi ta kan kowa ba shi yasa muka yi wannan muka ce to sai gwamnoni suka ce to ba komai suka sa mutane suka yi suka sa din aka buga fom din suka je aka ciccika wa mutane suka dawo suka sa mutane suka zauna aka sa a yanar gizon abin ya dawo kanmu saboda haka waɗanda suke son a yi da fom ɗin sun samu an cika a fom ɗin amma dole sai da aka mai da shi a yanar gizon don mu iya mu tantance a lokaci ɗaya yanzu tayar da mutane a zagaya a ce sai an bi words har dubu tara da wani abu kamin a haɗa waɗannan takardun a zo a shirya su zai ƙara wani wajen wata ko wajen goma ko goma sha ɗaya akan ko ma shekara akan cewa kuma ya za a yi musan waye aka yi na karya wanne ne aka hana yanzu za mu ta samun complain kan cewa ai wane ne ya bayar an hana mu wannan wannan shi dan ya san wane shi yasa ya taimaka shi ne kawai dalilin da ya sa muka ta yanar gizo amma in suna son su yi ta form din ai ba mu hana form din ba cewa muka yi ko meye dai mu samu ta cikin ta hanyar yanar gizon saboda haka duk state duk state duk local government duka na najeriya mun samu mun samu mun samu mutane da suka nemi aiki ta kan wannan amma wannan aiki na gwamnati ne ni ma ma'aikaciyar gwamnati ce da abinda gwamnati ta ce a yi shi za mu yi Abin jira a gani shine yadda bangarorin biyu za su yi kokarin haɗa gwiwa domin shawo kan matsalar rashin ayyukan da matasa ke fama da shi. Ofishin ƙididdiga ta yi bayani cewa a yanzu haka kashi ashirin da hudu cikin 100 na matasa ne ke zaune babu aikin yi a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga. To, da wannan rahoto na musamman kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa da fatan za ku gafarce mu mun samu matsala ne sakamakon canjin lokaci da muka yi kuma na'urorinmu suka yi tutsu a daidai wannan lokaci maimakon karfe